Rundunar sojojin Najeriya ta ce waɗannan mayaka takwas na Boko Haram da iyalansu su goma sha hudu, wato mata shida da yara takwas, sun miƙa kansu ga sojojin bataliya ta 152 da ke aiki a garin banki da ke karamar hukumar Bama a jihar Borno. Biyo bayan sabbin farmaki da dakarun suka kaddamar. Jami'in sadarwa na aikace-aikacen hedikwatar sojojin Najeriya, Kanar Aminu Iliyasu. ya ce binciken da aka kaddamar akan waɗannan mayaka tun farko an gano cewar sun yi nadamar kashe-kashen da suka yi ta yi ba gaira ba dalili tare kuma da sace bayan allah da basu ci ba basu gani ba mayakan sun yi bayanin cewar tun watanni hudun da suka wuce ne shugabancin kungiyar na boko haram ya shiga rudani bayan da rundunar sojan najeriya ta sabunta hare-haren da take kaddamarwa suka ce a halin yanzu akwai akasarin wasu gungun mayakan na boko haram can a cikin daji suna ta gararan a cikin dajin yayin da suke sha'awar su ma su miƙa kansu ga sojoji. Dama dai tuni kawunan mayakan na Boko Haram ya rabu gida biyu inda suke yakar junansu su ya su. Bincike ya tabbatar da cewar daga watan jiya zuwa yanzu kimanin kwamandoji 25 ne aka kashe a rikicin na cikin gida a kungiyar ta Boko Haram al'amuran da masana tsaro irin su Dr. Kabiru Adamu ke ganin cewar inda sojoji za su yi amfani da wannan dama to za a ci riba to lalle dama ce wadda kuma da ta yi amfani da shi ta kai musu hari na na na wadda zai kai ga ƙarshen ƙungiyar gaba a cikin tsari na gudanar da yaƙi da ta'addanci wannan dama da ake da shi na raba kawunan wayannan ƙungiyoyi eh, wato hanya ce na yaƙi da ta'addanci to lalle da ana tattara bayani ana amfani da shi da dama ce na yanzu a rarraba kawunan su kuma a yi amfani da eh, shi wannan an raba kawunan su din eh, wayanda aka samu suka rungumi ko menene ma gwamnati za ta gabatar musu da shi to in har aka yi wannan din ana yin amfani da su ah, su taimaka wurin kawo ƙarshen kungiya a cewar malam ibrahim muhammad da maturu na jami'ar jihar yobe wannan rikici ka iya kassara kungiyar ta boko haram abin kuma da ya kamata a ce gwamnati ta yi amfani da shi domin ƙara raba kawunan su asalin rikici ya dama raunan da tafiya yake da sun fara rikice-rikice a tsakanin su abin da zai faru da su shine za su samu rauni a tsakanin rashin jituwa zai karu kana tunanin cewar wannan rigima da cikin gida watakila idan da ce gwamnati za ta yi amfani da shi za ta iya cin sa. idan gwamnati za ta yi amfani da wannan rigima za ta iya cin riba sai dai kuma maganganu ne waɗanda kila bai kamata a faɗe su a zahiri ba da gwamnatin za a gaya wa a sirrance in za ta saurara wa maganar kowa to da ina ga za a hatsi to cin moriyar abin yadda za a yi ya fa'ida saboda ka san abu na yaƙi ba komai ake faɗa a fili ba illa iyaka ni dai ina jan hankalin gwamnati din ta buɗe kunnenta da yawa su. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya